wani kogi da ƙasa cike da ciyawa da kuma dabbobin daji. Kyawun yanayi shine dalilin da ya sa yawon buɗe ido yakan kama a Botswana. Yawon buɗe idon ganin dabbobi ya samar da kusan kashi biyar cikin ɗari na dukkan ayyuka a Botswana. Gwamnati ce ke da dabbobin dajin, sannan take ƙarfafawa al'ummomin karkara da su rayu a filayen tare da dabbobin. To amma a 'yan shekarun nan akwai tarin aikace-aikacen haramtacciyar farautar dabbobi. wannan ne ya sa wasu ke kiran a hana farautar to amma ba kowa ba ne ya amince muhawarar da yana samun karfi abin da ya janyo ƙarin gangamin jama'a don kare muhalli a gefen gandun dajin ƙasa na cobe akwai wata cibiyar da ke kula da dabbobin da aka jikkata a daji kowace rana suna ganin illar al'ummomin da ke da matsala da dabbobi mu a gefen gandun dajin ƙasa suna shuka amfanin gona, giwaye kan lalata wannan amfanin gonar, suna da awaki da shanu suna fama da dabbobin da ke ci masu su, don haka akwai ƙiyayya ga dabbobin dajin. Sun ci gaba da kamun ƙafa ga al'ummomi da su mutunta dabbobi, kada su tsorace su. Baya ga wannan muhawarar ɓangaren yawon buɗe ido na fuskantar sauran ƙalubale. kusan kashi 90 cikin ɗari na kudaden shigar da ake samu a yawon bude ido na kauracewa botswana Akwai matsaloli da yawa a kunnin yawon buɗe ido. 'Yan Botswana na bukatar su rika tafiya a cikin ƙasar ta yadda za mu iya rike kuɗaɗen shigar mu a nan. Don haka ana karfafawa 'yan ƙasar gwiwar yin tafiye-tafiye a cikin ƙasa da kuma kare muhalli, tare da haka tattalin arziki zai bunƙasa.